Yes, it is. barkanmu da yau barkanmu da sake sada da ku a cikin sashen labarin mu na Hausa da ni Halimatu Bukari na rubuta kuma zan karanta muku haka labarin mu na farko a ranar sirri ne a nan majalisar dokoki da cewa assembly national aka ana ci gaba da zaman taron da suke yi inda suka tattauna suka yi kiran minista cikin gida inda suka tattauna da yi mishi tambayoyi dangance da 'yan gudun hijira na cikin shaha tilaberi garin toredi da makolandi don samun karin haske mu saurari minista da kan da karin haske. zancen ya kula da mutane wanda wani lokacin da eh, yan ta'adda sun kori mutane da yawa eh, mutanen kasan torodi suka gudu suka zo suka saya bacin torodi da garin torodi da makalondi Depite ya tambaya ya ce president de la republique le 3 janvier ya ta yi can torodi da makulondi ya dauka alkauli in allah yarda mutanen nan za su koma gidayensu kuma za su yi noma in allah yarda in ce mishi to president ya ta yi da kanshi ya ta yi can ya tashi da kanshi ya ta yi can in ya ta yi can don ya sani don a sani situation yana yana yana damun shi yana damun shi shi ya sasi da kanshi ya ta ya je ya gansu sun taru ya yi musu magana mun zo mun yi aiki akwai da yawa su wanda wanda suka samu suka koma gida kuma eh, eh, suka yi aikin su suka kare yanzu ma suna nan amma akwai sauran wanda suke da nesa wuraren da hali yanzu lahiya bai tabbata ba ban mu yi mu ce dole al'atila sai mun dauke su mun kai su can su je wani abu yau zai same su yana wa yan ta'adda su iske su su kashe su saboda ban mu ya musa soje kowane gari za su sare za su kula da mutane shi yasa wanda suka saura suna nan su dakanta ana nan ana ta aiki ana ta kokari sojoji suna ta kokari don situation cin ya yi abin nan in allah arda in lahiya ta dawo nan zuwa kadan zan mu dauki matakai mu kai su garuruwansu amma kullum ma abin zan mu yi shine mu da partenaire kamar da muke yi kullum zan mu kula da su dan su samu eh, abincin da za su ci su kuma a nasu bangare a yau ne a nan COJ studio kalangu tare da haɗin hannu unicef inda suka yi taron manema labarai musamman da shugabannin gidajen rediyo wanda suke aiki tare inda suka tattauna bisa kan shirye-shirye daban-daban shirye-shirye kuma da suke son a bada karhi musamman na bisa kan yara wajen tarbiyya su da hakkin su da sauransu don samun ƙarin haske mu saurari ɗaya daga su abin da yake ke tsara mana taro ne wanda za mu yi tare da shugabanni na 'yan jarida wanda studio kalangu eh, take hulɗa da su don mu kutanta musu za mu shiga wani sabon tsari wani proje ne wanda da eh, unicef da fondation urundel suka shirya kuma wanda 'yan radio eh, wanda muke ce ma radio communautaire za su aikata wanga proje zai kwashe wata goma menene za a yi cikin wanga proje wanda muke ce ma radio don kare haƙƙin yara shirye-shirye ne za a yi na radio don a kwatanta ma masu saurare maza da mata menene haƙƙin yaro ya kumsa yaro menene haƙƙin shi saman kan eh, a ba shi horo menene haƙƙin shi cikin society kamar eh, cikin al'umma al'umma ba ta iya sanin menene haƙƙin yaro sai da aiki na gidan radio sai muka ce su zo mu kwatanta musu menene wanga tsarin wanga ya kumsa menene aikin da su ya kamata su yi menene nauyin da ya rataya mu a gare mu mu yan studio kalango bancin wannan kwana biyu na wannan horo za mu kwashe sai muka ce in aka ce haƙƙin yara menene haƙƙin yara za mu horar da su eh, wanga shugabannin 'yan jarida saman ka abin da muke ce ma le droit de l'enfant menene haƙƙin yaran kan shi ya kumsa in muka horar da su su kuma wannan shugabannin 'yan jarida za su koma a cikin kafanin labaransu su kuma su horar da abokan aikinsu don saboda aikin ba shugaba bane zan shi ba akwai da journalist da animator suna can su ne za su yi aikin wanga abin da muke ce ma radio don haƙin yara akwai ayyuka da yawa ciki akwai abin da muke ce ma emission interactive wanda mutane za su zanka kira su bada ra'ayinsu akwai reportage wanda za a yi rahoto rahoto wanga proje a cikin yin shi za mu ganin wannan radio su 172 za mu zaɓa da 20 wanda muke ce ma le radio le plus performant wanda su suka ba da hazaƙa a cikin wanga proje akwai wani tukuci na musamman wanda unicef ta ce za a ba aikin da za su yi kuma akwai dan alhakin su cikin wanga proje abin da ya kamata a basu su don saboda emission interactive za su yi za su yi rahoto za su kama mu mu faɗakar da masu saurare maza da mata wani menene haƙin yara fatanmu eh, a ƙarshen wannan zama shugabannin radio su gane wani haƙi ne yara ta a gare su su gane yaya ne za su su kama mu don mu tahe da wannan proje riba su ce riba su ce doka guji tana da daga ƙarshe dai abokan aikin mu suka gewaya a nan cikin kasuwar katako don ganin yadda suke gudanar da kasuwancinsu don samun ƙarin haske mu saurari rahoto kamar haka Та-та! babbar kasuwa ce da take nan a cikin babban birnin ya mai kasuwa ce da ake samun kayayyaki daban-daban wa'anda ake fitowa da su a cikin nan da ƙasar mu ta Nijar saurin kuma ana fitowa da su ne a kasashen ƙetare katako na daga cikin manya-manyan ne da ƙananan suke ɗaukan ciko a haka kuma har da wa'anda suke talla a cikin gari duka a nan ne suke ɗoka ciko mu saurari 'yan kasuwa da ƙarin haske da kuma koke-koke da kira da suke yi ga gwamnati kankanan nan akwai ta najeriya kuma akwai wacce ake kawo daga ghana akwai wacce ake kawo daga kasar nan a nan ake kawo ta kaso katako kuma dai babu laifi alhamdulillahi muna samun abinci a ciki kuma alheri sosai wallahi tana shigowa da yawa kuma shigowa ta da yawa shine alkhairi a gurinmu saboda haka ne yake sa tana sauki muna saya kuma da sauki muna saya da sauki ana sayi gaskiya nan ma ana sayi kuma cikin gari ma ana sayi saboda tana da sauki kira na shine daya yan kasuwa yan sun kawo sai su mana sauki mu kuma ya zo saye cikin gari mu sai su da sauki kowa ya je nemi abinci Allah ya bashi albarka a ciki ko wace sana'a gaskiya akwai dadin ta akwai kuncin ta dadin ta shine in Allah ya jarabce ka tabzo tana mutuwa shine jarabta amma idan Allah ya kaddara ba ta mutuwa to kuma gaskiya alhamdulillah kana dai nan ga kashi uku take gare mu ke ga daga ta burkina ce waga ta ghana waga ta najeriya kenan kasa uku kenan da su muke unhwani ga kankana sannan na biyu mu wallahi bisa ga hanya ruwan yana yana zamuna. iyaka ke ga in najeriya mun kai to kanan bakin iyaka kanan maza kanan wallahi muna kashe kudi jika 150 bakin iyaka nan gana mun kai to gana da mun zaka tera zaukina muna kashe kusan wajen jika 750 kankana birkina muna kashe 600 muna roƙon gwamnati saboda allah da annabi allah ya tausaya muna gwalita abin ga mun ɗauko shi don mu ci da nanan ga iyakacin abin da ya sauka a ranar yau kenan a madadin wanda suka ɗauko da wanda suka kama muna muka gabatar da labarin zuwa gare ko muke ce muku tarbe mu gobe dauke da wa'an sabbin labaru ma'assalam mu huta lahiya Thank you.